Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, yau Alhamis talatin ga watan Janvier na dubu biyu da sha tara Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa wasu mutane sun kai hari jiya a ƙauyen Kare na biyu na jihar maraɗi Sun yi awon gaba da dabbobi wata motar jami'an tsaro ta kama da wuta a yayin musanyar harbe-harbe. Babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira taron manema labarai jiya bayan ziyarar da ya kai a Walam jihar Tilibiri a game da halin rayuwar mutanen Shinagodar da suka bar mazauninsu. su. a rahoton musamman na yau wato na wannan shiri ya mai da hankali ne kan ma'anar bautar da dan adam irin na zamani za ku shi karin haske tare da malamar shari'a suwaiba ibrahim wasu mutane dauke da makamai sun kai hari jiya a ƙauyen kare na biyu a iyaka da najeriya cikin karamar hukumar dan isa jihar maradi maharan sun yi awon gaba da dabbobi sannan wata motar jami'an tsaro ta kama da wuta a yayin musanyar harbe-harbe abubakar malam salha mataimakin magajin garin karamar hukumar dan isa da ya samu isa a wurin ya yi wa muhammad da mamman karin bayani ta wayar tarho A tsakiyar dare ne 'yan fashi da makami suka zo suka tafi da dabbobi, dabbobi da dama ne suka kwashe, amma yanzu bayan zuwan jami'an tsaro gaskiya sun yi musu kwantan bauna a kewayen ƙauyen ɗan harau. Haka ne a lokacin musanyar wuta ne mota 'yan sanda ta kama da wuta, sojojinmu sun kama wuri, shine matakin farko domin fakonsu, domin sun sani cewa hanya ce kaɗai ta wucewar dabbobi dalilin da kenan da jami'an tsaro suka riga su. A'a A'a ba a samu waɗanda suka mu ba, gaskiya ne suna da makamai sosai, kuma sun zo da yawa ba a san yawansu ba, abinda zan cewa mun gode ma Allah da ya bamu jami'an tsaro da ke aiki dare da rana domin kare al'umma. Rufe makarantu a Latila saboda matsalar tsaro wata dubara ce da ta wuce aikin jinkai in ji Filippo Grandi, babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya bayyana hakan ne jiya a Yamai bayan ziyarar da ya kai a gundumar Walam. jihar Tilibiri inda ya gana da mutanen da mutanen shi godar mai iyaka da Mali da suka bar mazauninsu na ainihi. Yan gudun hijira sun yi maganar makaranta 137 a yankin su da aka rufe. Bayan nan dalilin wannan rikici, rufewa ta dole ta makarantu abu ne na tashin hankali wanda ya wuce batun jin kai domin kuna hana yara mayan gobe wani muhimmin yanci na karatu. Haka kuma yin shi a cikin wani yanayi inda kishin addini ke iya yaduwa. Ku sani kaifin kishin addini na girma da rashin ilimi. ina damuwa sosai da wannan tuni kuma Nijar na da karanci a bangaren ilimi wanda ci gaba yake kokarin cike gibin wannan wani kuma baya ne amma mafita ba shi bane na kafa tsare-tsare na kambacin makarantu duk waɗannan matsala ce amma yin duk abu don waɗannan yara su samu ilimi cikin gida kuma karfafa wannan tsari domin ya ƙara karɓar ƙarin ɗalibai hanyar da Nijar take goyon baya dole taimakon ƙasa da ƙasa da na gida su karfafa tsarin gida na niger. A agadar su jiya mambobin kwamitin jiha na zaman lafiya suka ba da shawarwari domin inganta yanayin rayuwar al'umma, tattalin arziki da kuma tsaro na jihar. ta dalilin haka mambobin kwamitin sun yi kira ga gwamnati da ta kula da matasa ta hanyar sake buɗe wurin tonin zinariya na shado canzawa masu wucewa da bakin haure sana'o'i da kuma farfado da yarjinoyi na zaman lafiya tsakanin gwamnati da tsofin 'yan tawaye. mai ba da shawara alhussaini bangalawan ya yi wa anise karim karin haske Membobin kwamitin wanzar da zaman lafiya na jihar Agadez suna ƙara jaddada goyon bayansu na kasancewa koyaushe a shirye na kawo gudunmawa akan ƙoƙarin da hukumomi suke yi wajen wanzar da zaman lafiya. Muna kira ga hukumomi a samar da hanyoyi na samarwa matasa ayyukan yi ta hanyar sake buɗe wajen haƙar zinarin na, na jado da ƙarfafa tsarin tsofin masu safarar baƙin haure don farfaɗo da tattalin arziki sannan a ƙara ƙulla ne zaman lafiya a ɗauki matasa a cikin aikin soja muna kira ga dukkanin 'yan ƙasa su yi hattara da duka abubuwan da za su kamuna rarrabuwar kawuna don tabbatar da cuɗayyar zamantakewa ta gari ga dukkanin ɓangarori a agadas masu neman mafaka su 404 da aka tsare a watan da ya gabata bayan gobarar da ta afkawa cibiyar zaman su sun gurfana a gaban babban alkalin shari'a yau inda aka sallame su 190 daga cikinsu a hannu ɗaya wakilinmu ya sanar da mu cewa alkalin shari'ar sani saidu ya mika wasu ƙananan yara cikin hannun alkali shari'ar yara ya tura ƙiyar mutane 21 a gidan kaso da suka haɗa da mata guda bisa samun su da laifin wato tattara jama'a kan tituna da ta da ƙayar baya da kuma lalata gidaje ta hanyar gobara sannan ana tuhumar wasu 173 da laifin ta da ƙayar bayar za a gudanar da shari'ar su a mako mai zuwa a wani taron manema labarai da ya kira jiya a yamai ministan ilimi mai zurfi ya nuna cewa yajin aikin wata ɗaya da malaman jami'o'i na gwamnati na nijar ke yi bai da tushe minista yahuza sadusu ya shaida da cewa malaman ba su bin gwamnati bashin albashi ko da na wata guda kudaden da ba a biya ba su ne da matsayinsu na shekarar 2019 a jami'o'in yamai agadas da kuma tawa kuma za a kammala biyan su a watannin fabrairu da na mars a wannan shekara sai mu saurari minista yahuza sadisu wannan kudade wanda suka ce sun tambayo bashi gwamnati bata biya su ba muka yi rasko da wannan kudade ya kama mana kimanin miliyon 854 dan mun tambaye duka shugabannin jami'o'i su aiko mana raskwana na abinda malaman jami'o'i suka tambayo mu kaga jami'an maradi da zandayar da difa da doso da talabiri a nan wurin ba a tambaye mu komi ba amma a jami'ar yamai nan ne aka tambaye mu kudade masu yawa sai kuma a jami'ar tawa an tambayo yan kalilan haka zalika a gada ma an tambayo wanda ba su haka sun karya ba muka ce to insha Allah wannan yancin ku ne kuma kuma za mu biyan shi a mataki biyu saboda ko jiya ma'aikata ta sun je sun game da ma'aikatan finance aisha kudade miliyon 470 'yan ka wanda za a amfani da su a biya rabin wannan kudade suka tambayo mu a cikin watan fabrairu Ƙungiyar malaman jami'o'i ta bayyana cewa fitowar ministan ilimin mai zurfin ta jiya ba ta da wani tasiri. Malaman sun ce za su ci gaba da yajin aikin su na wata ɗai da suka soma a ran 20 ga watan Janairu a dukkan jami'o'in gwamnati. a cewar sakataren janar na kungiyar malaman ta sinex na bala adare a zantawar shi da nafisa adamu Fitarsa ya bayyana abubuwa da ke cin karo da juna. Da farko ya ce gwamnati ba za ta taɓa sasantawa ba, kuma a ƙarshe ya ce gwamnati za ta nemi sasantawa. Dangance da matsayi ba gaskiya ne ba, bai da komai a hannunsa, saboda akwai sakamakon ganawar da muka yi 24 ga wata. A Laos na tara, gwamnati ba ta zuba shi ba a Yamai, Tawa, a Gadas. Waɗansu kuma a Laos sun ƙaru ne, sannan kuma ya alakanta wasu a Laos. Kwas ne da ke akwai a cikin dukkanin jami'o'i na duniya. Ya danganta ne da aikin malaman jami'a na bincikensu, kuma allowance ne da ake baiwa duka wani ma'aikaci da yi wa ƙasa aiki sosai. Sai dai ya danganta abin hawa-hawa ne. Yana tunanin duniya bata da masaniya ne ba shakka za mu ci gaba da yajin aikin. mai magana da yawun kungiyar ɗalibai ta ƙasa ya kira takaddamar ta tsakanin malaman jami'o'i da gwamnati da cewa mai tauri ce domin ta kan iya tsunduma jami'o'i gwamnati na nijar cikin halin rashin tabbas kamar shekarar da ta gabata algabit muhammadu iddar sakatare janar na kungiyar usn e ya yi wa tarnani fuda ahmed da ƙarin haske A yau jami'o'i na gwamnati suna cikin wani irin hali da ba a iya misaltawa, kuma waɗanda suke ɗanɗana kudar su su ne ɗaliban jami'ar. Sannan mu a matsayin mu na shugabannin ƙungiyoyi tuni mun gana da ɓangaren gwamnati, jiya ma mun gana da malaman jami'a. Mun yi la'akari gwamnati ce bata cika alkawari ba, don haka ne Sinex ta dawo da zancen. Amma mu a matsayinmu ba za mu bari lamarin ya kasance kamar shekarar bara ba. Takon saƙa tsakanin ɓangarorin bangarorin biyu baya da wani amfani a gare mu duwa fa a shekarar bara mun yi asarar watanni hudu na karatu a yau kuma ga abun ya dawo kenan mu suna fuskantar waɗansu sabon nau'i na baya da karatu Ɗalibai masu neman takardar master na makarantar koyon aikin jarida da sadarwa ta yamai da ke fatan ko kuma da ke sa ran gwamnati za ta biya kuɗin karatunsu an dakatar da su a makon da ya gabata. hukumar makarantar da ta ba su izinin sake ɗaukar karatu a wannan mako na ƙoƙarin kawo haske a game da al'amarin waɗannan ɗalibai domin aje takardar neman alawus baya nufin za a ba da alawus ɗin takamaimai jami'in mai kula da sashe master ɗin a iftik wato adamu rabiu ya yi wa musa hassan ƙarin bayani mudu wanda ke burse dai wanda dai gwamnati na san sunan shi burse ba mu da inci mu da shi kenan babu wanda muka tsaye da da ke da bisa nauyin gwamnati wanda muka da su ne kamar suna tsammanin za su samu bursin sun aje takardunsu can a ofishin da ake cewa anap wanda ke raba bursu ga duka don ga makaranta da kuke zance su sun aje suna jiran amsa shi shine muke ce musu potential bursi kenan tana yiwa ka samu tana yiwa ba ka samu to mu idan muka ɗauke su kamar bursi in baka samu ya za a yi kenan za mu tabbatar za ka biya mu kudin lakul din na shekarar nan kuma ka san akwai wuya ko to shine matsalar da muke danga samu yanzu amma muna nan muna so mu sasanta ta su kamar yau ina so in gamu da sakatar janar ta iftik za mu hira da ita za mu sasanta mu shi abin da za mu tsira da su studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. A Nijar idan ana maganar safarar mutane to ana nufin bautarwa irin na zamani. in ji ba ibrahim malamar shari'a kuma masaniyar hukunce-hukunce sannan kuma shugabar furoji a cibiyar nazari kan dabarori wato a bangarori daban-daban a hirta da olivier asirbabi inda ta yi karin bayani kan ma'anar safarar mutane Menene bambanci tsakanin safarar mutane da bautar da mutane? Dukkansu ɗaya ne, kawai bambancin yare ne a tsakanin ƙasashe. Kamar ka duba a nan Nijar, doka ta rike kalmar safarar mutane. Safarar mutane ba yanzu aka fara ta ba. Tun fil azalma, an yi zaman cin moriyar ayyukan mutane. Kamar ka ɗauki misalin bauta. Abin da ya sa ma aka fi ganin shi a da, saboda ana sayar da mutane ne a fili. Yanzu kuma zamani ya canza. Ana ma zancen 'yancin mutane. Ga kuma dokokin da aka aka kafa kenan yanzu mutane ba su iya yin shi a fili sai dai a asirce su kuma masu yin safarar suna al'akari ne da yanayin waje da kuma da kasar take ana ana magana ne akan waɗanda abin ya shafa da waɗanda suke gaba abin shin kowane yaya ne matsayinsa safarar mutane wani babban laifi ne wanda ake mayar da mutane kamar wata haja kuma ya fi shafar mutane waɗanda ba su da wani babban hali kinga ya ma fi shafar yara kamar a sa su su yi bara a kuma amshe kuɗin da kuma mata da masu fama da nakasa da 'yan gudun hijira ko baƙin haure da sauransu saboda su basu su faye samun kyakkyawar kariya kamar kowane ɗan ƙasa ba ta fannin su 'yan safarar za a iya kasa su gida biyu za ka samu waɗanda ke cikin ƙwaƙwarin ƙungiyoyin ta'addanci a Nijar a takaice waye ake iya cewa suna matsayin masu safarar mutane a wannan bangare. A ƙasar Nijar gaskiya mutane ba su fahimci wannan kalmar ba in aka tsaya aka duba za a iya cewa kowa ma ɗan safara ne laifin safarar nan mutane da dama na aikata shi cikin rashin sani. Misali ɗaya. Kamar masu ɗaukar 'yan ga aiki daga ka ɗauke su aiki ya zama kamar wata yarjejeniya ce a tsakanin kenan dole ka bi doka wajen biyan su ga kuma hutun wata da hutun ranakun da babu aiki dukkan waɗannan ba a basu kenan tanan za a iya cewa irin wannan aikin safarar mutane ne sai dai da sukin da masu ɗaukan nasu duka ba su san suna yin safarar nan ba ƙarshen shirin labaran kenan na maraicen yau zan barku da musa hassan wanda wato zai kawo muku labarai da harshen zafarmanci ai saurare lahiya daga filin zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku studio kalangu tafiyar yanayin niger